Fitowa Sura ashirin Dokoki goma Sai Allah ya faɗi waɗannan kalmomi ya ce, Ni ne Ubangiji Allahnka, wanda ya fitar da ku daga Masar, daga ƙasar bauta, ba za ka yi wa kanka waɗansu alloli ba sai ni, ba za ka yi wa kanka waɗansu alloli a siffar wani abu, a sama, a bisa, ko a ƙarƙashin ƙasa. ko a ƙarƙashin ruwa ba, ba za ka durƙusa gare su ko ka yi musu sujada ba, gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne, nakan hukunta ’ya'ya har tsara ta uku da ta huɗu na waɗanda suke ƙina, amma ina nuna ƙauna ga tsara ta dubbai na waɗanda suke ƙaunata, suke kuma kiyaye umarnaina. Ba za ka yi amfani da sunan Ubangiji Allahnka a banza ba, gama Ubangiji zai hukunta duk wanda ya mai da sunansa banza. Ka tuna da ranar asabaci domin ka kiyaye ta da tsarki, kwana shida za ka yi dukan aikinka, amma rana ta bakwai asabaci ne ga Ubangiji Allahnka, a ranar ba za ka yi wani aiki ba, ko kai ko ɗanka, ko ’yarka, ko bawa, ko baiwa, ko dabbarka, ko baƙon da yake zama tare da kai, gama kwana shida Ubangiji ya halicci sama da ƙasa, da teku, da duk abin da yake cikinsu, amma ya huta a rana ta bakwai, saboda haka Ubangiji ya albarkaci ranar Asabbaci, ya kuma mai da ita mai tsarki, ka girmama mahaifinka. da mahaifiyarka, domin ka yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake ba ka, ba za ka yi kisan kai ba, ba za ka yi zina ba, ba za ka yi sata ba, ba za ka ba da shaidar ƙarya a kan maƙwabcinka ba, ba za ka yi ƙyashin gidan maƙwabcinka ba, ba za ka yi ƙyashin matar maƙwabcinka ba, ko bawansa, ko baiwarsa, ko sansa, ko jakinsa. ko duk abin da yake na maƙwabcinka ba, da mutane suka ga tsawa da walƙiya, suka ji ƙarar ƙaho, suka kuma ga dutsen yana hayaƙi, sai suka yi rawar jiki don tsoro, suka tsaya da nisa, suka ce wa Musa, Ka yi magana da mu da kanka, za mu kasa kunne, amma kada Allah ya yi magana don kada mu mutu. Musa ya ce wa mutane, Kada ku ji tsoro, gama Allah ya zo don yă gwada ku, don ku riƙa girmama shi, don kuma kada ku yi zunubi, sa'ad da mutane suka tsattsaya da nesa, sai Musa ya matsa kusa da girgije mai duhu, inda Allah yake, gumaka da bagadai. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka faɗa wa Isra'ilawa wannan, Kun gani da kanku cewa na yi magana da ku daga sama, Kada ku yi waɗansu alloli in ban da ni, kada ku yi wa kanku allolin azurfa ko na zinariya, ku yi mini bagaden ƙasa, ku kuma miƙa mini hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama, za ku hadayar da tumakinku da awakinku da shanu, duk inda na sa a girmama sunana, zan zo wurinku, in sa muku albarka, in kuka yi mini bagade dutse, kada ku gina shi da sassaƙaƙƙun duwatsu, gama idan guduma ta taɓa duwatsun, sun haramtu kenan. kada ku gina wa bagadena matakala, domin kada yayinda wani yana hawa, mutane su ga tsiraicinsa.